Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu a a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da alad da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu hare Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau Laraba 26 ga watan Satumba na shekarar 2018. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC ta da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa mai rama ba mu kanun labarai. To an ci gaba da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara yau Laraba da jawabai daga shugabannin ƙasashe da yawa. Firayim Ministan ƙasar Japan Shinzo Abe da ɗaɗɗan mai ra'ayin riƙau a kan Koriya ta Arewa yanzu ya ce zai gana da shugaba Kim Jong-un. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ƙaruwar keta haƙoƙin bil'adama da kuma takurawa al'umma da danna haƙƙin siyasa a jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo na sa alamar tambaya akan sahihancin zaben shugaban ƙasar da ake shirin yi. Madalla kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilinmu da ke zauren taron majalisar ɗinkin duniya da ministan shari'a akan batutuwa da Na sa wani lokaci akwai wani gwamna da aka ce ya je ya yi yunkurin marin alkali a kotu wanda yake wannan yana yi ma nuni game da rashin eh, ainihin rashin imani wanda ya shige 'yan Najeriya akan mu'amalar da ta danganci ita kanta kotu a wannan lokaci. A can Najeriya ko ma'aikatan ciniki da saka hannun jari ne suka buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya sallami ministan ma'aikatar mutumin nan ko da ka same shi in ana maganar ma'aikata za ka ji ya ce maka a duk abin da za a yi in an ga dama a ji a samu shugaban kasa shi ya san ba zai bai. To haka kuma muna da rahoto akan ziyarar da shugaban kamfanin haƙar ma'adanai na ƙasar Paris ya kai wa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf Kana sai shirin himma ba ta garago wanda zan gabatar sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ci gaba da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara yau Laraba da jawabai daga shugabannin ƙasashe na Iraq, Yemen, Afghanistan, Cuba da Birtaniya. A yayin da Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana a gefen babban taron don tattaunawa a kan wasu batutuwa ciki har da tasirin da Iran ke da shi a gabas ta tsakiya da kuma batutuwan da ke tattare da hana yaduwar muyagun makamai. Shugaban Amurka Donald Trump ne zai jagoranci taron wanda ya yi kira ga shugabannin duniya a lokacin da yake jawabi a zauren na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata a kan su mai da gwamnatin Iran saniyar ware muddin ta ci gaba da take ta na tsokanar fada. Shugaba Trump ya faɗa a jiya Talata cewa Iran ba ta mutunta makwabtanta ko iyakokinsu ko 'yancin ɗiyaucin ƙasashe. maimakon haka shugabannin iran na sace dukiyar kasar don su azarta kansu su kuma ta da hankali a faɗin gabas ta tsakiya da kewaye shugaba trump ya nanata cewa yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 ta dakatar da shirin makaman nukiliyar iran da ya fadda amurka daga cikinta babban nasara ce ga shugabannin iran ya kuma ƙara yawan wato abin da ya ƙara yawan kasafin kuɗin sojojin ƙasar da kusan kashi 40 don su samar da kuɗin ayyukan ta'addanci da tada hankali da yin kashe-kashe a Siriya da Yemen. Firayim Ministan ƙasar Japan Shinzo Abe da ɗaɗɗan mai ra'ayin riƙau akan Koriya ta Arewa yanzu ya ce zai gana da shugaban Koriya ta Arewa ɗan Kim Jong-un. A gaban babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya Abe ya yi wannan furucin jiya talata a birnin New York. Abe ya ce duk wani taron kola da za a yi za a mai da hankali ne akan warware takaddamar da aka kwashe sama da shekaru 20 ana yi akan sace-sacen 'yan ƙasar Japan da Koriya ta Arewa ta yi. Abe ya kuma ce abu wato babu wani shiri da aka yi a yanzu don taron kolin ya kuma yi kira ga Kem akan ya ba da haɗin kai don su gana. ana ta raɗe raɗin cewa ta wa abe ya gana da kem, wanda rahotanni suka ce ya faɗa wa shugaban amurka donald trump a lokacin taron kolin da suka yi a watan yuni a singapore cewa a shirye yake gana da abokin gabar japan Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ƙaruwar keta haƙoƙin bil'adama da kuma takurawa al'umma da danna haƙƙin siyasa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo na jefa alamar tambaya akan sahihancin zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matakan muzanta haƙoƙin bil'adama da danna haƙoƙin jama'a na bayyana ra'ayi da gudanar da taro cikin lumana da aka yi masu tada hankali tun daga shekarar 2017. Watanni uku gabanan muhimman zaben shugaban ƙasa da za a yi a jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Ofishin babban kwamishinan kula da haƙoƙin jama'a ya lura da cewa kashi 35 cikin 100 na karuwar saba haƙoƙin jama'a da aka alaƙanta da takaita harkokin dimokuraɗiyya rabi 'yan sanda ne suka aikata. Shugaban hukumar fannin ayyuka da haɗin gwiwar fasaha Georgette Ganyo ta ce a kan tilas an hana gudanar da zanga-zangar lumana. ta kuma ce ana yi wa shugabannin jam'iyyun adawa da masu kare haƙoƙin jama'a da 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya barazana da kuma tsorata su. Ta kuma lura cewa waɗannan muzancin da ake yi na faruwa ne saboda yanayin ƙaruwar rashin hukunta masu aikata laifin. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. Sanatocin jam'iyyar Republican a Amurka sun ɗauki wata lauya daga jihar Arizona don ta yi wa matar da ke zargin wanda shugaban ƙasa ya ba da sunansa a matsayin wanda zai cike gurbin alƙalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh da ta ce ya keta mata haddi tambayoyi. Wata sanarwa da ofishin shugaban kwamitin shari'a a Majalisar Dattawan Amurka, Chuck Grassley ya fadda, ta bayyana babban lauyar Rachel Mitchell a matsayin ƙwararriyar lauya wadda ta kwashe sama da shekaru 20 tana hukunta waɗanda suka aikata laifuffukan keta haddi Ms. Mitchell ta yi aiki a ofishin atonin garin Maricopa a Phoenix a matsayin shugabar sashen kula da harkokin masu damuwa ta musamman da suka hada da laifuffukan keta haddi da rikicin iyali. 'Yan jam'iyyar Republican sun sha so su ɗauki mace da za ta yi wa Christine blaise Ford tambayoyi, matar da ke zargin Kavanaugh da keta mata haddi a lokacin da suke matasa. Dalilin kuwa shine don kawas da yiwuwar son kai daga gungun mazan jam'iyyar Republican da ke cikin kwamitin binciken. Ci gaba da samun ƙwarewar kasar China a fannin yanar gizo babbar barazana ce mai muni ga Amurka da ta fi yunkurin da Rasha ta yi na yin katsalanda a zabukan Amurka. A cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka yana mai gargadin cewa China na kan hanyar da za ta iya kai ta ga mamaye kasashen duniya. Shugaban hukumar binciken asirin ƙasa na Amurka Dan Coates ya bayyana barazanar China a matsayin da gangan take yi abinda aka tsara kuma mai wahalar ganewa abinda kuma ya bata dama ta kaucewa irin sunan da rasha ta yi waran moran wasu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke birnin Washington DC. To bari mu bude taskar rahoton namu da tattaunawar da Baba Yaku Makeri wanda ke zaune majalisar ɗinkin duniya eh, da ministan shari'a na Najeriya ga kuma tattaunawar. Idan ka dibi mu'amalar ta danganci shari'a ta huskar eh, nasarorin da ake samu ainihin eh, za ka iya amincewa da ni cewa kwalliya ta biya kudin sabulu ta huskar abubuwan da suka danganci ainihin kotuna a Najeriya. Wato a halin da ake ciki an samu ƙarin imani na 'yan najeriya ga abin da ya danganci ita kanta kotun damuwa wadda ta shiga kamin zuwa wannan gwamnati na ainihin eh, eh, na imani da cewa ka samu labari a wasu lokuta har an kai ga mizani na ainihin 'yan kara za su shiga su hito na hito da alkalai a kotu na san a wani lokaci akwai wani gwamna da aka ce ya je ya yi yunkurin marin alkali a kotu wanda yake wannan yana yi ma nuni game da rashin eh, ainihin rashin imani wanda ya shige 'yan najeriya akan mu'amala da ta danganci ita kanta kotu a wannan lokaci amma yau allah da ikonsa za ka iske cewa shari'u ana yi 'yan najeriya suna amincewa da hukuncin kotu gwamnati tana da'a ga umarnin kotu 'yan najeriya suna da'a ga umarni waɗanda kotu ta eh, bayar a wannan karo an waye gari ainihin kotuna sun ɗauki matakai na yanke hukunci a kan ainihin ma'aikatan kaki irin soja da makamantansu waɗanda ake zargi sun yi sama da faɗi da duke al'umma an ɗauki matakai na yanke hukunci a kan 'yan siyasa na ɓangare waɗanda 'yan jam'iyyar apc ne wadda ita ce gwamnatin da ke ci yanzu an ɗauki matakai na yanke hukunci a kan 'yan jam'iyyu wasu jam'iyyu irin su pdp da makamantansu waɗanda su ma ake zargin sun aikata laifi to sai da an fi cewa wato kotu ta fi sauri akan waɗanda ko kuma waɗanda ba 'yan jam'iyyar eh, mai mulki ba ne eh, eh, ban tsammanin wannan kyakkyawan hukunci ba ne domin bisa la'akari da cewa kamar gwamnoni biyu da aka yanke ma hukunci a yan apc ne wanne gwamna ne aka yanke hukunci eh, dan pdp so kenan a cikin wannan yanayi ko eh, ainihin an gaggauta yin hukunci ne kan 'yan jam'iyyar eh, yan jam'iyyar apc domin ko gwamnoni tsofaffin gwamnonin da aka yanke ma hukunci waɗanda ke kurkuku a halin da ake ciki a yan jam'iyyar apc ne amma babu wata gaugawa da ta danganci makamancin wannan wadda an kai zuwa ga wasu yan wata jam'iyya amma ina ganin in za ka kyautata tambayar abu mafi alashin shine an aikata laifi ko ba aikata ba saboda haka ba magana ba ce ta wai dan apc ko dan pdp in daga sama ka faɗo in ka aikata lahi magana ita ce shin ka aikata laihin ko ba ka aikata ba saboda in za ka yi mu'amalar shari'a adalci to adalcin da za ka yi mata shine ka diba ka gani cewa ainihin zargin nan da ake yi yana da asali ko a'a to sai dai kuma abinda wato tsaron ma'aikatan shari'a musamman a kananan kotuna da ke yankunan karkara har ma a bara an samu wasu da suka je suka tsare eh, wato ma'aikaciya ko kuma alkaliyar magistrate court har suka mata duka saboda ba ta da mota ba abin da ta yi shari'ar da ba so ba ya batun kare lafiya da kuma sauran ma'aikatan ma abin da shari'a to um, idan ka lura a halin da ke ciki wannan gwamnati ta ɗauki matakai gagarumai daga cikin matakan da ta dauka kan abin da danganci inganta mu'amaloli na ma'aikatar shari'a akwai ƙari ga bajet din ainihin judiciary karo na farko wannan gwamnati karkashin shugabancin shugaban kasa muhammadu buhari ta ainihin ba da approval na ƙarin naira biliyan goma akan bajet din akan bajet din da danganci ainihin ma'aikatar shari'a ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma to daga sai kuma babban birnin tarayyar najeriya inda ma'aikatan ciniki da saka hannun jari ne suka buƙaci shugaba muhammadu buhari da ya kori ministan wannan ma'aikatar ga hawa umar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Kungiyar manyan ma'aikatan ma'aikatar kasuwanci masana'antu da zuba jari sun yi wata gagarumar zanga-zanga da ta dakatar da gudanar da aiki a ma'aikata suna buƙatar a cire ministan su oke Okechukwu Enelema. Ma'aikatan dai na zargin ministan ne da rashin bin doka da oda, cin hanci da rashawa, rashin adalci da fifita 'yan lelan satin hawan sa mulki a shekara ta 2015. Shugaban kungiyar ma'aikatan Okonko Owuya ya zargi zargi ministan da kashe sashen kasuwanci na ma'aikatar da mayar da ma'aikatan masu zaman kashe wando nan take kungiyar haɗin kan 'yan kwadago ulc ta ce tana sane da zanga-zangar nasiru kabir shine kakakin kungiyar mun rubuta wasiƙa har uku akan wannan ministan abin da ya bamu mamaki a takaice dai sai muka gane cewa ita fadin shugaban kasa tana da hannu ko ce tana da hannaye akan duk abin da yake faruwa wannan wato mutumin nan ko da ka same shi in ana maganar ma'aikata zaka ji ya ce maka a duk abin da za a yi in an ga dama a jiya a samu shugaban kasa shi ya san ba zai bari ba aka je kudaden da ya kamata na ma'aikata na personal cost da ya kamata albashi da sauransu mutumin har ya je na tabawa ana maganar ana je wannan bashi kuma duk cin mutunci na ma'aikaci in fact bai dan ma'aikaci a wajen shi a bakin komai ba duk abin da ma'aikaci ya zo gaba shi gani yake yi abun fa da shi ya zantar kawai wannan ministry kai kan a matsayin daraktocin sa ba idan suka nemi sa wallahi ta ka musu bill jami'in kula da kungiyoyi na kungiyar kwadago NLC Nuhu Toro ya ce su ma ba za su kyale zargin cin hanci ya tafi ba tare da daukar wani mataki ba kungiyar kwadago tana da haƙƙi na yaƙi da cin hanci da rashawa mun yi zanga-zanga na marawa kungiyar efcc baya akan su su ƙara ƙaimi akan tabbatar da cewa an daina sata an daina kwasa kwasan kuɗi da dukiyan talakawa da ya kamata a gina makarantu da ya kamata a gina asibitoci a tabbatar akwai magunguna da ya kamata a tabbatar da cewa talakawa sun samu walwala an daina a wurin kuɗin ana tafiya da su wani su raje ko ana sace su saboda haka mu ne a matsayin 'yan kasa a matsayin ƙungiya da take bukatan najeriya ta samu ci gaba mu tabbatar da cewa mun mara wa kowane eh, ma'aikatun gwamnati da suke yaƙi da cin hanci da rashawa a mu mara musu baya a tabbatar da cewa an ci gaba da yajin nan an ci gaba da aikin nan kuma an kalubalanci cin hanci da rashawa a najeriya insha zuwa hada wannan rahoto minista ko ma'aikatar ba ta fitar da wata sanarwa ba wanda hakan ya zo a daidai lokacin da duka kungiyoyin kwadago ke shirin fadawa yajin aiki hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida hawa daga abuja sai jamhuriyar nijar inda shugaban kamfanin da ake kira ariva mai haƙar ma'adanai na ƙasar faransa ya kai ziyara ga shugaban ƙasar jamhuriyar niger muhammadu yusuf ga sulaiman barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton un grand honneur d'être reçu par euh, le président Issoufou et le président de la République. Nous avons pu évoquer Da yake bayani wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasar Nishar shugaban kamfanin Orano wato tsohuwar Areva Philip Knosh ya bayyana cewa sun tantauna akan batutuwan da suka shafi hulɗar ɓangarorin biyu wacce ta ta'allaka akan ayyukan haƙar ƙarfar iranium kuma a cewarsa kamfanin ya samu lambar yabo akan maganar kare muhalli a yankin agades abinda shugabar ƙungiyar grand hajiya ramatu soli ke kallonsa tamkar wata almara a ƙasa agadas duk wanda aka ce an ba a reba ko orano take an ba ta wani abun yabo akan muhalli dariya ma za a musu saboda ƙura da ke can ba ta dai kare ba dattin da aka tara shekara da shekaru yana can jirge ba a kwashe shi ba ba a turbide shi ba ba a gyara shi ba ba a gwada mana wata hanya inda aka ce gashi yadda za a yi da shi ba wannan rishin itace da akwai a ƙasa arlit wannan rishin ruwa da ya dami mutane har yanzu akwai shi ci gaba kaɗai ne yake to a ina suka samu wani yabo bayan birnin ya mai shugaban kamfanin orano ya ziyarci wuraren da kasar faransa ke hakar iranium a karkarar arlit saboda haka masu kare hakkin jama'a ke cewa da na so da a ce ya ɗauki mota tsakanin agadas zuwa arlit kawai ya ga wahalar da mutane suke ciki wahalar ruwa da mutane arlit suke gani ya kamata a ce yanzu da ya tahi eh lalle na tabbata ba zai sha ruwan arlit ba mai ya ɗan je ya cikin gari ya ga yadda mata suke wahalar ɗaukar ruwa yadda suke jeri tsakan dare bakin famfuna kayan suke samun ruwa kuma yadda ruwan su da kansu suke da datti a cikinsu ko bai sha ba ya ɗoka ya tai da su a gwada don ya samu ya tabbata da cewa ba karya ba ne ake yi faduwar darajar karfin iranium a kasuwannin duniya ta haddasa kurar ma'aikata da dama daga aiki a rassan orano da ke nishar wato somalia da kominak sai dai a ra'ayin shugaban kungiyar alternative espacito musa changari. girman matsalar bai kai mizanin da za a ɗauki irin wannan mataki ba. Nan Areba an ba su komi an ba su hanya sun kori ma'aikata suna gurbata muhalli suna duk abubuwa amma bai hana ba su zo suna karya kuma an ɗauka ma kamar ita areba ita take taimakon mu har ana cewa ma ai tausayin mu ne ma take shi areba da take sayan ma wai eh, karhe iranium daga gare mu da shugaban kamfanin orano ko kuma tsohuwar areba philip knosh ya ce an dan fara samun tashin farashin iranium a kasuwannin duniya yayin da batun nukiliya ke ci gaba da haddasa muhawara saboda dalilai masu nasaba da dumamar yanayi sannan ya bayyana aniyarsa ta karfafa tallafi domin bunƙasa ayyukan noman rani daidai da alkawalin da suka yi wa jama'ar yankin agres musamman a fadamar irazair sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 19 ga kuma shirin da zan gabatar na himma ba ta garago. Himma ba ta Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau mazauni birnin London ne na ƙasar Birtaniya kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. Mai magana shine Abdulrahman dan Idi Kotoko a kuma Ghana wanda yake da zama a Ingila. To Abdulrahman tun yaushe ka je Ingila? zuwa na England na shiga England tun 2000 December. Yau kusan shekara goma sha takwas kenan. tirka shi. Abdurrahman kusan mu ce ya zama ɗan Ingila kenan. To haka dai za a ce amma kusan in ce na fi son gida kan Ingila. To, tun da Abdurrahman ya shiga Ingila wacce sana'a yake ko kuma wani irin aiki yake yi? To aiki dai da nake yi dai na nan dai na kwadago ne kusan kamfani nake aiki. wani irin kwadago kuma kuma wani irin kamfani eh kamfanin mu ke service cikin jirage gyare-gyaren dai cikin jirage da ke tafiya nan nisa to in ka kace jirgi ka mu cikin duhu na sama ko na ruwa ko na ƙasa jirgi jirgin kasa to wani su irin gyare-gyare kuma jirgin na cikin gari ne ko ko har masu zuwa waje wajen eh, ingila na cikin gari da masu zuwa ba dai mai zuwa dai wajen england dai daga airport dai gatwick airport zuwa cikin gari nan muke aiki cikin nan muke aiki kanikanci gyara shi ya ɓaci ko ko dai a ciki share-share da sauransu share-share da sauransu dai shi muke yi kuma wani kwastoma na neman taimako da sauransu muke taimaka mishi tambaya inda zai je da inda zai sauka duka dai muke wannan to tun yaushe abdulrahman ya fara wannan aiki ko tun san da ya shigo ne a'a ba san da na shigo ba ne na fara wannan aiki da yau zuwa shekara tara kenan da na fara to shekarun baya me kake yi shekarun baya dai na fara dai da share-share ne a ina na yi aiki cikin london underground station sanda na shigo garin nan a 2000 december 2000 aikin da na soma kenan to na yi wannan kusan shekara bakwai to rikici dai na yau da kullum batun takardan zama ya zo na daina wannan aiki ban gane batun takardan zama ba kamar ya takardan zama ba ka da takardu sannan wannan lokacin ba ban da takardu amma yanzu ka samu a yanzu dai alhamdulillah an samu to shi yasa ka canza aiki kenan ko ko da dai kana son ka canza eh turan da aka ce mini ga takarda ba zan iya komawa ainihin sofon aikin da nake yi ba domin kamin samu takarda na zo ina aiki da takardan wani ina aiki daga sensible supermarket muna sai da kaya da sauransu to aikin akwai wahala sanda na samu takarda kuma ba zan iya komawa in ce musu ga sunana ga takarda na kuma ba mm. domin an tun sanni da wancan suna an san ni ke ni ne wannan mai suna wani to da na samu sabon takarda sai na ga a mafi alheri da gwamma na wani gara nawa mm, to sai na je yawon neman aiki cikin yadda Allah kuma da na je na samu wannan aikin da nake yi sai na ga ya zo mini sauki da lokaci na da kan da nake bukata lokacin da zan samu kula da yaya da sauransu. Samun aiki a lokacin baya da wahala ne in kana takardu a nan Ingila? Eh, samun aiki yana da wahala, wahala dai yana da wahala, amma ka san kowa da rabon shi mm, kwarai domin kusan in ce wasu sun samu takarda wannan lokacin nan sun yi kusan wata shida wata biyar suna neman aiki amma cikin yadda allah da na tashi neman aiki ban zauna ba na taso sensibles da safe sai dauki jakana na dinga yawo shiga inda na san kamfani yana nan ana neman aiki nan nake yawo neman aiki ce in ce bai dauke ni tsawon sati biyu ba na katari da wannan aiki da nake yi. Na yanzu? Na yanzu eh bai dauke ni sati biyu ba dan tashi neman aikin. Kuma na samu aiki ma wasu na mamaki to ya aka yi ni na samu da zuwa na ce to lamarin Allah shi ba kan da bai zuwa ma bawan shi. amma ka ce a daɗe ha wata shidda wata shidda daɗewa ne in ka kwatanta da abin da ka baro gida a afirka musamman eh, ghana ko ghana ba wahalar eh. samun aiki idan aka kwatanta da sauran kasashen afirka eh ghana akwai kamar akwai wahalar samun aiki kwarai kusan kowane kasa ne inda kusan afirka don yanzu sai in ce afirka mu ce travelism ya zo mana afirka sai ka san wani mm. tukuna ka samu aiki to yanzu kusan mu ce ma wannan abun ana son a zo mana da shi nan ingilan in ka san wani to ka samu aiki in baka san me shi ba to ka ma kana wahala to kai ka san ne san da ka samu wannan aikin da kake yi yanzu wallahi ban san kowa ba sai Allah wallahi sai Allah ba wanda na sani don ban zauna sai an hada ni da wani ya kai ni ba ni da kaina na tashi na dinga yawo Allah ya sa na yi katari da wanda nake yin nan na samu aikin. Kash, Abdulrahman lokaci ya ɗaga mun hannu. A cikin shiri na gaba, ka ci gaba da muna wannan bayanin. Masu aro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Abdulrahman ɗan Idi Kotoko na kasar Ghana wanda ke zaune a birnin London. Sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Ga da busa shi ta kyara gahayin ni. ba shakka a tarbe mu a sati na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu kuma ga sakonin da ku masu sauro kuka aiko mana wasiƙan mu ta farko a yau ta ce assalamu alaikum voa hausa amincewa da zaben fidda gwani ƙato bayan ƙato na 'yan takarar gwamnan jihar zamfara hakan yayi daidai ƙarƙashin jam'iyyar apc Allah ya sa hakan ya zama alheri ga al'ummar jihar ta Zamfara. Allahumma amin. Saƙo daga 'yan baban Yusra Gusau jihar Zamfara, tarayyar Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuwa ta ce, Yunƙurin tafiya yajin aiki da ma'aikatan Najeriya ke shirin yi, da zummar sai gwamnati ta ƙara musu albashi, hakan ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba, da fatar kungiyar kwadugu da gwamnati za su gaggauta zama teburin sulhu domin fahimtar juna saƙo daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wasiƙa ta gaba kuwa ta ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku bani dama na kira ga mahukunta da suka cafke dogarin uwar gidan muhammadu buhari hajiya aisha buhari da su yi binciken kwakwaf a kan zargin da ake yi masa na yin zambar kuɗaɗe ga uwar gidan tasa gudun hukunta wanda bai ji ba bai gani ba saƙo daga amini kano maida garko to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta takaice. a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara yau Laraba da jawabai daga shugabannin ƙasashen Iraq, Yemen, Afghanistan, Cuba da Birtaniya. A yayin da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana a gefen babban taron don tattaunawa akan wasu batutuwa ciki har da tasirin da Iran ke da shi a gabas ta tsakiya da kuma batutuwan da ke tattare da hana yaduwar miyagun makamai. Prime Ministan ƙasar Japan Shinzo Abe da ɗaɗɗan mai ra'ayin rakau a kan Koriya ta Arewa yanzu ya ce zai gana da shugaban Koriya ta Arewa ɗan Kim Jong-un. A gaban babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya Abe ya yi wannan furucin jiya talata a birnin New York. Abe ya ce duk wani taron kola da za a yi za a mai da hankali ne akan warware takardamar da aka kwashe sama da shekaru 20 ana yi akan sace-sacen 'yan kasar Japan da Koriya ta Arewa ta yi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa ƙaruwar keta haƙoƙin bil'adama da kuma takurawa al'umma da danna haƙƙin siyasa a jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo na jefa alamar tambaya a kan sahihancin zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma an jima muna son ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda batun yajin aiki ya kici ya me kuke ganin ya kamata ya akan wannan al'amari. yanzu madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita maryam dauda ta taimaka muka gabatar da shirin sai julie gresham da ta bada umarni da injiniyan mu skips ni ladan ibrahim aiwa ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin ko ga daula salim nan ta shirya tsaf da madugun yau da gobe usman ahmed kabara domin gabatar da wannan shiri a yi sauraro lafiya